sunana abdul aziz muhammad sharif ni automobile electrician ne in za a yi ƙuri'a in za a yi zaɓe tsakani da allah don yanzu ga abun da ke tafiya kamar ni yanzu na je in karbi katin zaɓe na sai aka ce mini wai ga suna na ya fito ga lamba na ya fito ga komai na ya fito amma bani da katin zaɓen wai sai an je an bugo wani aka ɗauki suna na da haka maganar ta su Babban zaben Najeriya na ƙara karatuwa watan biyu na shekara mai zuwa inda masu kada kuri'a da dama ke korafin har yanzu ba su amshi katin dindindin na zaben ba wannan ma ga waɗanda ke zaune cikin salama kenan ina ga waɗanda rikice-rikice suka raba da muhallansu suke gudun hijira a sassa daban-daban na arewacin najeriya har ma da ƙasashen makwabta wasu daga 'yan gudun hijirar ma na ganin ba za su samu damar kada kuri'ar ba ko da a ce ma sun samu rajistar. Abun kunya ma manyan mu yan eh, North East manyan abun kunya ta kai ci suna nan suna yawo suna ne campaign 2015 sun manta halin da suke ba su da gari sun manta kan cewa akwai yan wasa baya. Injiniya ya shaku idan ba su yi campaign ba yaushe za a yi siyasa har a samu shugabanni. To ba campaign ba sai kuma za a yi campaign za a yi siyasa ba a wani garin za a yi in ba za a yi siyasa din mu? ana za mu yi mu bayan Abuja bale. Wato da nake nufi hukumar zaɓe ta sa wa'adi da za a tsaya a yi zaɓe Da haka ka ga dole dai a yi siyasa ko da wato ma'ana ana bukin duniya ake na kiyama dama wannan wannan wannan wannan ne suke su wannan ma in ma jega suna in su in suna niyya ya kamata su samu masa san cewa ai sai sai da kwanciyar hankali hankali ake zabe ban da abin zan ci ban da muhalli ban gan yan wana ba ban gan iyalai na ba mai mai halin zabe su yi kokari su mai mana gari zabin za mu za mu zabe amma a mai mana garin mu ina sha nuna yanzu idan ana cikin wannan tashin hankali ku dai kuna nan kamar ah, ba za ku fayi zaben ba a ba mu zaben ba mu ba mu zaben ba mu zaben za mu yi ka a mai mana garin mu a mai mana garin mu in ma ba mu yadda ba Allah Allah ne ya ora mana ba mu da komai mu yadda a mai mana garin mu fara from 00 mu fara sabuwa a ah, mun zo abuja mun ba wanda muka sani a nan muke kwana titi muke kwana a bata muke kwana kuma abuja mana bi mana ana mana kame ba mu da gata ba mu san muke yi ba wannan ya sanya na tambayi mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar zaben Nick Dazan ya yan gudun hijira ko waɗanda suka kaura daga garuruwan su na asali za su samu kaɗa kuri'a ne tsarin da ita hukumar zaɓe ta yi shine kamun zaɓuɓɓuka ɗin na na 2015 kamun kwana 30 zuwa wannan eh, zaɓuɓɓuka da za a yi kana iya zuwa ofishinmu na karamin hukuma ka sami jami'inmu ka rubuta ka ce kana so a maka kaura ko transfer daga inda da ka yi rajista zuwa inda kake yanzu. Baya ga wannan matsalar ma wasu tambayoyin da za su biyo baya su ne shin hukumar zaben ta tanadi dukkan kayan aiki don gudanar da zaben da zai hana dakatar da zaben bayan an fara kamar yadda ya faru a zaben 2011 shin hukumar zaben da matasa masu yawa ƙasa hidima za ta yi amfani ko kuma za ta tallata neman wasu matasan ne da za su dace da wannan aikin tunda masu yau ƙasa hidima akwai inda ba sa shiga a halin yanzu nasiru adamu maili kayan murar amurka daga abuja najeriya